أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إكواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ce gaba da tafsirin alkur'ani mai girma a wannan rana ta 24 ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina yau shekara 1433 lissafin nasara yau goma sha biyu ga watan takwas shekara ta da goma sha biyu idan ba ku manta ba muna cikin wato suratu shu'ara sai Allah madaukin sarki ya ce mai alarama Kallabat adunil mursalin. bayan an kammala da maganar annabi nuhu alaihi salam yanzu kuma Allah maɗaukakin sarki zai ba mu labarin adawa adawa su ne mutanen annabi hud alaihi salam malamai sun ce asalin kalmar ad wato kakansu ne daga baya sai ya zama ƙabilar ana kiranta da sunan shi su adawa mutane ne da suke zaune a wani wuri da ake cewa a haƙaf a haƙaf wasu duwatsi ne na tarin yashi wanda wato suna kusa da hadramaut a ainihin wato yaman wayannan mutane suna wuri da allah maɗaukin sarki ya musu ni'ima ya ba su gonaki ya ba su lambuna amma duk da haka sai suka ƙi su bauta wa allah maɗaukakin sarki sai ya zama suna bauta wa gumaka a sanadiyar wannan ne Allah maɗaukakin sarki ya tura annabi hudu alaihi salam domin ya musu wa'azi shine Allah maɗaukin sarki ya ce kazzabat adunil mursalin adawa sun karyata da manzanni in ji Allah maɗaukakin sarki mun ce duk lokacin da Allah ya ce an karyata manzanni alhali manzo guda daya aka karyata hikimar da ke ciki shine duk wanda ya karyata manzo guda daya to ya karyata annabawa gaba ɗayansu shi yasa sai Allah ya ce kazzabat adunil mursalin na'am إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون الله ما دوكين سركيتي إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون yayin da ɗan uwansu wato annabi hudu ya ce da su ala tattakun ba za ku kiyaye dokokin Allah ba ba za ku ji tsoron Allah ba idan kullum za ku ga wannan kalma ta yi daidai da kalmar da annabi nuhu ya faɗawa wa mutanensa na'am inni lakum rasulun amin inni lakum ya ce lalle ni a gare ku rasulun manzo ne dan aika daga Allah amin kuma amintacce mun ce annabawa suna maimaita wannan kalma su ce rasulun amin saboda duk sanda Allah ya turo wa annabi sako ya ba shi risala to amana ce aka danka wannan annabi yana daga siffa ta annabawa cika amana yana daga siffa da ke kishiyantar annabi wato khiyana ha'inta saƙon da Allah maɗaukin sarki ya turo mashi duk annabi saƙon da Allah maɗaukin sarki ya ba shi ya isar wa al'umma to ƙa'ida ne wannan annabi ya isar da wannan saƙo ba tare da ya ha'inci saƙon ba sawa'un saƙon zai yi wa mutane daɗi ba zai yi wa mutane daɗi ba matuƙar aka turo annabi to haƙƙi ne akan annabin ya isar da wannan amana da Allah maɗaukin sarki ya ɗora mashi shi yasa aka ce inni lakum rasulun amin wannan siffa ce ta annabawan Allah maɗaukin sarki gaba ɗayansu Allah ya sa mu dace na'am فاتقوا الله Ya ce musu fattakullaha. ku ji tsoron Allah ku kiyaye dokokin Allah wa ati'un ne kuma kuma da'a kuma biyayya wannan shine abin da duk annabawa suke zuwa da shi mutane su ji tsoron Allah su kiyaye dokokin Allah ma'ana su bautawa Allah sannan shi annabin shi kuma a yi me a masa biyayya a kaɗaita shi da manzanci wannan shi ne saƙon da kowane annabi cikin annabawan Allah suka zo da shi to me faru a wannan lokaci alarama وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين يتي وما أسألكم عليه من أجر بانا تنبيرك وتلادا bisa wannan ساقود نكي إسرمكو إن muku in ajariya lada إلا على رب العالمين sai dai ga Allah ubangijin talikai mun ce wannan ƙa'ida ce ta manzanni gaba daya kuma ƙa'ida ce ta da'awa duk wanda zai yi wa'azi ko zai yi da'awa to ƙa'ida dole in zai yi saboda wa ya yi saboda Allah ba a yin da'awa saboda a samu abun duniya duk wanda ya yi da'awa domin samun abun duniya to wannan ilimin da ya karantar in ba sa ba sai an masa linzami da shi zuwa wutar jahannama ranar tashin alkiyama sai Allah ya ce mai a gaba larama أتبنون بكل ريع آية Sai yake cewa da su atabanuna bi kulli ri'in yanzu kuna ginawa akan kowane tudu wato idan aka ce ri a larabci makanun murtafiya wuri wanda yake tudu yanzu duk wani tudu da kuka samu sai ku gina wato ayatan wato katafaren gini ta aba suna kuna wasa malamai suka ce adawa su suka fara gina stadium a duniya stadium shine ɗakin me shine wurin da ake haduwa domin a yi wasa to waɗanda suka fara gina stadium a duniya su ne adawa shi yasa annabi hudu yake cewa da su a tabanuna bi kulli ri'in ayatan ta'abasun wannan ne dalilin da ya sa ba ya yahude da ya zo daga baya sai ya ga daga cikin hanyar da ya kamata a raba musulmi da tunani akan makomarsa a raba musulmi da tunani akan addininsa a shashantar da shi a mai da shi wanda bai san alƙiblar rayuwarsa ba akwai a shagaltar da shi da wasannin banza da wofi wannan ne dalilin da yasa yana daga alamar gari ya ci gaba ya bunƙasa ya ƙasaita a rinka ganin kantama kantaman gidajen wasanni a garin haka ne ko ba haka ba ne wasannin kuma aka kirkiro su suna nan kala daban-daban akwai wanda ya fi kowane tashi a duniya shine wasan football wasan kwallon kafa shine wanda ya fi kowane tashi shine wanda ake kashewa makudan kuɗi idan aka gina stadium na wasan ƙwallon ƙafa idan aka faɗa maka kuɗaɗen da aka kashe abun ma sai ka ji kamar ba zai kama hankalin ɗan adam ba ciyawar da ake shukawa kawai a ciki idan an faɗa maka nawa ake kashewa saboda ciyawar masu lura da ciyawar nawa ake biyan su hankalinka ba zai iya kamawa ba idan ana so a kama stadium a matsayin haya idan aka gaya maka maƙudan kuɗin da ake kashewa domin a kama abin ba zai kama hankalinka ba saboda kuɗin sun yawa wannan yana daga abin da aka shagaltar da duniya da shi kuma saboda rena wa mutane hankali sai ake cewa ai wayannan wasannin wai suna kulla zumunta ne wai wasan kwallon kafa yana kulla me yana kulla zumunta kenan idan za a yi wasan kwallon kafa tsakanin adamawa da gombe wai za a kulla zumunta ne tsakanin adamawa da gombe amma idan ka kalli abun aikace za ka ga ƙarya ne da wuya a yi wasan ƙwallon kafa a tashi lafiya kalau ba a ba hama ta iska ba haka ne ko ba haka ba ne sau da dama za ka ji an yi rikici in ma za a yi sai an kai jami'an tsaro wa'in za su sanya ido wa'in za su zo da supporters nasu wa'in za su zo da supporters nasu ana wasan ana ihu wani a wurin za a karya masa kafa idan ta rikice haka za a dunkula hannu a rinka kirɓar katti ana ba ta iska a wurin kuma an ce wannan sada zumunta ne ban ga ta inda wannan ya zama sada zumunta ba a wani abu ne da aka zo da shi duniya domin kawai a shagaltar da mutane daga manufarsu kuma da kaga kudaden da ake kashewa za ka sha mamaki da wannan ne yasa ya zama duk abubuwan addini suka gaba su da kima yanzu a nan najeriya an sha yin gasar karatun alkur'ani ta duniya najeriya a duniya gaba ɗaya a ce najeriya ce ta zo na daya yana faruwa ko ba faruwa ba mu san sau nawa ba don an yi tufaƙi duk duniya ba inda ake da mahadatan ƙur'ani kamar najeriya duk duniya gaba daya ba inda allah ya tara zunzurutun mahadatan ƙur'ani gangaren gangaren mahiru mahiru gwani gwani gingima gingima hafizai ba inda allah ya tara su kamar najeriya wannan yasa idan za a je a masabaka ta karatun Qur'ani a ƙasa mai tsarki yan Najeriya su suke ba da mamaki ga halaran ma an yi ta duniya ya zo na hudu a gasar Qur'ani ta duniya gaba daya da farare da bakake da koraye da wankan tarwada da wankan karfasa har wankan kwadoyin akwai duk aka tara su amma ya zo na hudu muna da wanda suka zo na daya alaran ma anas an yi gasar karatun Qur'ani ta duniya gaba daya a ƙasa mai tsarki a ɓangaren izo sittin da tafsirul kalimat duk duniyar aka haɗu ya musu sai saitin hamma da gyaran kafireto ya zo na daya ba mu san iyakan 'yan najeriya da suka zo da wannan ba amma kun sa abin da zai baku mamaki idan ya yi na ɗaya a gasar karatun alkur'ani na duniya idan ka dawo najeriya in ba sa'a ba ko ciyaman na lokal gaman ba zai shirya wa 'yan gasar reception da manufar bari a mutunta su a nuna sun yi abin kirki ba haka ne ko ba haka ba ne lokacin da najeriya ta ci wasan kwallon kafa a zamanin marigayi janar sani abacha aka yi kwallon kafa ina jin a faransa ne ko a ina ne eh a america a atlanta yan wasan atlanta da aka yi ba najeriya ta zo na ɗaya ba eh a bol ta zo na ɗaya da najeriya ta zo na ɗaya yan wasan kwallon kamin su zo najeriya sai dai suka yi layi a gindin telefon shugaban ƙasar najeriya ya yi magana da su ɗaya bayan ɗaya kowanne za su gaisa wane e na kalli wasan da aka yi na ga bajintar da kai ka mutunta Najeriya maza country ka ɗaukaka darajarta Najeriya tana maka jinjina ka zama ɗa halattacce na Najeriya mai girma mai mutunci muna nan muna shirye-shiryen taranka za mu shirya maka reception da mu taɓa yi wani ɗan Najeriya ba kamin ka zo ina maka albishir na baka dala Amurka dubu kaza da kaza da kaza da barkate kaza ka danna akawun ka bayan wannan ka zaɓi garin da kake so a najeriya mu gina maka gida har da birnin tarayya abuja inda kake bukata nan za mu gina maka gida gaba su sai da suke magana da shugaban ƙasa ya musu wannan alkawarin saboda sun ci wasan me ƙwallon kafa sai aka je aka yi gasar karatun alƙur'ani a duniya gaba ɗaya da aka haɗu sai najeriya ta zo na ɗaya ko gwamnoni ba su yi wa 'yan gasar reception ba ko ciyamomi na local gaman ba a ma san sun yi ba kafafen watsa labarai ba su yada ba wai wannan bai da muhimmanci wai ba a daga darajar najeriya ba wai ku je a yi gasar qur'ani najeriya ta zo na daya a daga darajar najeriya a duniyar musulunci a daga darajar najeriya a mala'ikun sama ta daya a daga darajar najeriya a mala'ikun sama ta biyu sama ta uku sama ta hudu sama ta biyar sama ta shida wai duk an daga darajar najeriya wai najeriya ba ta yi mutunci ba wannan ina fahimtar yana daga cikin dalilin da yasa Allah ya ɗebe wa kwallon albarka tun daga wannan lokacin duk sanda aka je aka yi bol Najeriya ake sha sai dai ka ji ana surutu a gidan rediyo ana cewa an yi kwallo da Najeriya an ci Najeriya uku ba ko daya gwamnatin tarayya ta fusata ta kori coach matsiyaci da ba Allah ya dade da korasa ku kuma ta tuni Allah ya sallame shi daga aiki to kun ce alkur'ani baya da kima kun ce alkur'ani baya da daraja kun ki ku mutunta littafin Allah dan me Allah ba zai hada kwallon da matsala ba dan me to duk wayannan wasanni suna nan akwai kwallon hannu akwai kwallon gora ishe dan ya san kanziya ga ta iri iri akwai kwallon doki akwai kwallon kwando akwai kwallon tebur ko babu ta tebur ɗin ma tana nan kala kala akwai tebul tennis kawai ka ga mutum ya rike wani dan faifai ya tsaya yana wani zara ido sai ya tsalle sanan ya buga ya tsalle sanan ya buga ya ke karanta qur'ani ya ke wa annabi salati ya ke istighfari ya ke hailala sai Allah ya hada shi da tebur kaga ya dukufa ka'in da na'in yanzu hadda wata ma wai ta sunuka wasu yan dunkulallun abubuwa ake zurawa akan tebur kai sai ga mutum da wata doguwar sanda ya zo ya tsaya sai ya miƙe sai ya dafe kunkumi sai ya sunkuya sai ya leƙa sai ga ce mai kallo wata kun sa abin da yake da bahaushi sai ka samu matashi Allah bai taba ganin shi ya tashi karfe biyu na dare zai yi wa Allah sujada ba Allah bai taba ganin shi ba ya tashi da daddare zai yi wa Allah nafila zai yi wa Allah sujada bai taba ba amma ran da aka ce za a buga wasan kwallon kafa karfe biyu na dare tsakanin Manchester United da Real Madrid ko tsakanin Barcelona da Arsenal ko tsakanin Chelsea to in karfe biyu na dare za a yi sai ya kalla alam na hansar zai kunna yadda zai tada shi tun karfe ɗaya da rabi ko ba haka ke ba hansa da ta girin girin girin sai ya tashi ya bude ido in ya bude ido ya samo lifton ya yi overdose ya sha ya wanke fuska ya zo ya bude ido ya kura wa talabijin ido sai ka ce maye da karfe biyu na dare ba bai taba tashi yawa Allah su jira a wannan lokacin ba wai me yake so wai gobe idan an haɗu a daba ana fira wai shi ma yana da abin da zai ce ya ce billahi lazi ai da wane ne wane ne ya bugo ta sai wane ne wane ne ya gyaro to kai an bata maka sha'ani gaba daya ba wani gyarowa da aka yi kai matsala ka samu babu abin da aka gyaro kai baka karanta qur'ani ba kai baka yi hailala ba kai baka yi tasbihi ba kai baka yi tahmidi ba kai baka yi hauƙala ba kai baka yi hazbala ba kuma aikin banza babu abin da ka samu banda surutun banza da wofi kaga matashi ana wani doro ana wani daga allon ka fada wai duk yan wasan barcelona kowa ya san sanin fis nashi ronaldinho ana biyan shi paano 20 million dollars look mr gentleman na ji ana ba ronaldinho 20 million dollars please how much did you get out of that 20 million dollars nawa ka samu a ciki zero shi ya yi wasan kwallo ya samu kudi to na ji a wasan kwallon da yake shi ya motsa jiki ko bai motsa jiki ba moses ɗinsa sun taso tens kai dan kallo mai ka motsa banda basir da kaɗi ba akan kujera ne ka motsa shi ya samu kudi ya exercise ko kai baka samu kokobo ba shi ya motsa jiki kai ka dabi basir kuma ka zo kana cewa billahi lazi an ci chelsea biyu ba ko daya kai tara ba ko daya ka ci umma baka sani ba Allah ka gafarta mana wannan ne dalilin da yasa annabi hudu yake cewa mutanensa a tabinuna bi kulli rai rai ai makan murtafe wuri wanda yake da tudu ayatan kuna gina kantama kantaman gini ku sa alama a kewaye ba haka ake yin za a stadium ba ta suna kuna wasa in ji annabi hudu alaihi salam yana faɗa wa mutanensa bayan wannan fa'alar ma akwai abin da suke watattakhiduna masani'a la'allakum tahludun bayan nan tattakhiduna masani'a masani'a ai kusuran shayyada kuna gina kantama kantaman gini yana faɗa wa mutanensa watattaki zuna masani'a kuna riƙon kantama kantaman gini kaga an gina gida gidan kamar daga ƙasa ya tsiro watattaki zuna masani'a ya ce la'allakum takludun malamai suka ce la'alla anan litashbi ai watattaki zuna masani'a ka annakum takludun sai ka ce dawwama za ku yi a duniya ba za ku mutu ba kai da ka kalli wani gidan ka san mai shiga gidan bai tunanin magana mutuwa don wani gidan gari guda ne ko ba gari guda ba ne gari guda za a ɗiba gari guda za a ɗiba a kewaye wai wani cikin gidan hada filin kwallo wadu a cikin gidan shi <laughs> wata take zuna masani ala takludu kai Allah ka gafarta mana abu darda lokacin da ya je Dimash ya samu a Dimash sai kantama kantaman gidaje ake da wuce hankali abu darda sai hankalinsa ya tashi ya shiga masallaci ya hau kan mimbari yana ya ahala Dimash ya ahala Dimash ya ahala Dimash mutane aka taru a wannan lokaci ya ce ala tastajibun tabnuna tajma'una ma la ta'kulun wa tabnuna ma la taskunun wa ta'maluna ma la tudrikun yace me ya same ku tajma'una ma la ta'kulun kuna tara abinda ba ku iya cinyewa abinda ba ku iya cinyewa kuke tarawa kai ina ma ce a zo da Abu Darda a Najeriya ya ga wa tajma'una ma la ta'kuluna ya ga tajma'una ma la ta'kuluna ka samu mutum a kowace rana zai saci naira duk watan duniya zai saci naira miliyan 500 kudin talakawa me zai yi ka saci miliyan 500 me za ka yi da ita ina za ka kai ta shekara nawa za ka yi a duniya ka samu famanin sakatare tun yanzu ya kai shekara 60 a duniya amma ya dukufa kayan da na'in banda sata bai da aikin yi wai nan gaba zai yi ritaya sai ya fara kashe kudin tun yanzu fa ya kai shekara 60 yanzu wannan ciyaman na local government ya baka LPO low purchase order ka samo mar shugaban mahaukata na jimeta bai kamata ka kamo shi ba wani da rashin hankali ne wannan tajma'una ma la ta'kulu kuna tara abin da ba iya cinyewa ka tara baka ba san me zaka da shi ba wallahi akwai kudaden da ba ma san me za su aida su ba kuma Allah yana nuna wa mutane aya ba da dadewa sosai ba yanzu ba kai shekara biyu ba wani babban mai kuɗi Allah ya masa cikawa ya rasu kuma ɗan siyasa ne sananne ne da zan kira sunansa za ku san shi ya bar mahaukatan kuɗi irin kuɗin nan da ba a gina masallaci ba a gina makaranta ba a sayi motar wa'azi ba a taimakon marayu ba a taimakon sabbin musulunta ba a taimakon addini addini bai da haƙƙi a ce aka zo aka raba wa 'ya'ya gado yaran suna da yawa amma kowane yaro abin da ya gada kuɗi banda gidaje ruwan kudi ya gaji sama da naira miliyan 250 wannan ruwan kudi ne ɗaya daga cikin yaran yana karɓar naira miliyan 250 sai ban najeriya sai turai bai dawo ba sai bayan wata biyu kun san da zai dawo mai dawo da shi ina irin ɗima-ɗiman babura da nigogi na amerika suke hawa irin wayannan baburan sai da ya siyo guda 60 sannan ya sayo su jibga-jibgan jib guda biyu sannan ya yi odan karnuka guda biyu daga jamani kowane kare kudinsa naira miliyan biyu karnuka daga jamani ya yi oda su kowane kare kudin shi naira miliyan biyu wayannan mashinan yan area boys ya ɗiba su ne za su haushi yana cikin jeep su kuma suna masa convoy akan hanya in ya fito sai ka ce gwamna da gidajen da ya gada da kudin a cikin shekara guda ɗaya gidan da yake ciki ma sai da aka sai da gidan bai da kokobo duk kudin ya bindigar da su maganar da ake likitoci sun ba da confirmation zai haukaci saboda tsabar shaye-shaye an tara kudi marasa amfani an bar 'ya'ya ba a musu tarbiyya ba to me amfanin kure na gaya muku mutumin da na sani ya mutu a nan abuja ya bar gidaje allah kaɗai san yawansu a patakod ya bar estate estate ya bar kuɗi cash banda Allah ba wanda ya san adadin su abin da ya bari a duniya matarsa ɗaya da ɗansa guda ɗaya bari a duniya shi ma yaron test to baby ne irin wanda ake a cikin kwalba ɗin nan a nan aka haɗa yaron sai matar shi su kaɗai ya bari da aka yi lissafi tun da ya zo duniya har ya bar duniya musulunci bai taɓa cin naira dubu ɗari da hamsin a dukiyar shi ba yanzu dukiyar an mutu an bari an bar wa mata da ɗa guda ɗaya matar sai ta sai ƙatar gida a america sai ta koma can ta ce aure yanzu ƙauyenci ne sai dai ta dubi wanda ya yi mata ta ɗauko shi in ta gaji da zina da shi ta sallame shi yan uwa da dangin duka ba gado tun da an bar ɗa guda ɗaya ina magana da kawun shi kawunsa sai yake ce mu da yana da rai ya ɗauki riga ya bashi ya sa bai iya bashi ba sai da ya mutu ne matar ta aiko mai kyautar riga da buhun shinkafa kuma an tafi lahira ana can ana fama da hisabi ba san amfanin dukiyar ba an tara ta ba san amfanin ta ba to ba ba san menene falsafa na neman arziki ba wannan wani irin hauka ne yanzu idan da za ka tashi ka je dubai wannan hotel din da ake takama da shi a cikin teku din nan akwai ɗaki dala dubu goma a rana ɗaya dala dubu goma akalla naira miliyan ɗaya da dubu ɗari shida ɗaki kwana ɗaya mutum ya kwanta da daddare da safe ya tashi ya biya naira miliyan ɗaya da dubu ɗari shida akwai wanda yana da ɗaki dindindin ko ya samu zuwa ko bai samu zuwa ba sai ya wata biyu bai je ba amma yana biyan kuɗin ɗakin saboda takama da wadata ya ɗebi kamar miliyan saba'in ko tamanin ta banza ya ba su a daidai lokacin da yunwa na kashe talakawa a inda yake a daidai lokacin da marayu suna sangarta a daidai lokacin da matasanmu ba su da aikin yi a daidai lokacin da wasu sun mutu sun bar mata da yaya ƙanana ba a san inda za su sa gaba ba a daidai lokacin da musulunci ke kuka rasa wanda zai share masa hawaye ina magana da wani uwa yake ce mun wani ya ɗauke shi sun tafi tare ya ce suka zauna suka ci abinci mutumin ya biya dala dubu biyu abinci ɗaya suka zauna suka ci abinci suka tashi dala dubu biyu naira dubu ɗari uku da ashirin su biyu sun cinye dubu ɗari uku da ashirin zama ɗaya sun tashi dubu ɗari uku da ashirin akwai hauka a wannan ko ba hauka a ciki in aka sai motar dubu ɗari uku ta ishi a karaɗe jihar adamawa ana wa'azi da ita haka ne ko ba haka ba ne a ɗaura mata lasifika a rubuta mata rubutun addini duk inda ta wuce an ga ƙarfin musulunci wannan mutum biyu ne suka zauna a tebur suka cinye suka tashi takama da me ita ta jima'una ma la akulu. kuna tara abinda ba kuma san kanshi ba gaba daya abinda ba ku iya cinyewa wa bununa ma la taskunun kuna gina gidajen da ba ku ma kwana a ciki ba ku iya zama a cikin gidajen ka samu mutum yana da gida a America yana da gida a London yana da gida a Dubai yana da gida a Singapore ya sai gida a Jidda yana da gida a Abuja yana da gida a nan Adamawa yana da shi a Lagos yana da shi a Port yana da shi a Akara yana da shi a Kumasi yana da shi a abijan yana da shi a ka faɗa min yaushe yake da lokacin da zai je kwana wa'annan gidajen yaushe zai je kwana ina yake da lokacin da zai je kwana a gidajen kuma abin ba haushi ko ya kwana gidan ko bai kwana gidan ba gidansa ya ci kudi ko gidan ba zai ci kudi ba dole sai an biya kudin wutar lantarki sai an biya kudin ruwa sai an biya mai gadi salari sai an biya mai bayan fulawa sai an biya mai goge tayil da tarazo wannan dole sai an biya sai an biya kuku kuma dole akwai mota a a gidan da direba ana biyan shi salari shi din mota in ya sanyi a sai sabo ƙara sakawa just liability wata nuna ma la taskunu abu darda ya ce wani irin hauka ya same ku kuna gina gidajen da ba ku kwana a ciki duk gidan da baka iya kwana a ciki mai amfani shi kuma abin da zai baka haushi mutum yana da irin wannan gidan a london amma kuma in ya je london din bai da lokacin da zai kwana a gidan a hotel zai kwana asara kan asara wasu irin asara ce wannan ga matsalolin al'umma an rasa yadda za a yi da su wani dan uwa yake cewa akwai mutum guda ɗaya cikin musulmai a nan Najeriya zakkarsa kawai da zai fidda zakka tsakani da Allah a cire zakka to zakkarsa ta isa a gina masallatan juma'a a lokal gamman 774 da ake da shi a Najeriya lokal gamman 774 kowanne a gina masallacin juma'a zakkarsa ta kai a ai wannan amma ba ta ma cikin ajandar shi kawai ana na ana ta rudu sai an tafi an tafi sai ko ka ji bai da kafa abin da kafa ba ta iya takawa ko ka ji ciwon siga ya buge shi duk wani abu mai daɗi an hana shi ci da ɗan hawan jini hawan jini haka likita ce to in ka duk wani abu mai daɗi ce in ka ci za ka samu matsala kwai ya ce akwai hatsari bombita za ka kumbura madara hanjinka zai santsi kwai ya ce highly cholesterol naman sa ya ce zai ja maka gout komi a hana shi ya ce to likita sai me ya ce ka samu ganye-ganye da wake-wake ya mai da kai akuya kaga talaka bai da kokobo ya sha rake ya ci goro ya ci dan wake ya overdose na yaji ya ci dambu ya sha fate-fate ya sha shuwaka da kubewa shayi sai ya yi overdose na sukari ya juya gwangwanin madara da ya samu in bai samu bai haƙura ya ci muruci gauta sai ya dangula da yaji saboda tsaba takama da lafiya je kanan kasar biyu mutum saboda takama da lafiya gauta faɗaci yake da shi wai sai ya dangula wa barkonu duk sharuɗan alsa ta tashi sun cika saboda tsaba takama da lafiya babu abin da ya dame shi Allah ka gafarta mana Ya yace tajma'una ma la taakulun wa tabnuna ma la ya ce, wa ta'amuluna ta'amaluna ma la dirikun kullum kuna burin abinda ba za ku samu ba sai ka ga mutum ga kuɗi ya tara duk abin da ake nema a duniya ya samu to saboda ya yi wa Allah laifi sai Allah ya jarrabe shi da son wani matsayi kuma Allah ya hana shi matsayi ya zama kullum cikin bala'i yake saboda matsayi ya gagara bacci ya sha wuya ya kashe kuɗi ya kamun kafa ya kwana bai yi bacci ba ya kwana da bakin ciki sai an yi tangal tangal kamar zai samu sai Allah ya kwala shi da kasa sai ya ce to ranka dai an samu matsala amma ka jira shekara hudu mai zuwa a sake sabon plan sai a dawo kuma a zauna kuma a fara shirye shirye a fara har hadawa a jona ta nan a jona a har hada wayoyi sai an ci bakar wahala an wahala an shiga uku an shiga arkane an shiga na bani an shiga ni yasu an gama ganin tsiya an sa rai taga taga kamar za a samu sai Allah ya jefo matsala sai ya ce to ranka da yanzu ma an ƙara samun matsala ƙara jira shekara hudu har kamin shekara hudun ta cika mala'ikan mutuwa ya shaƙe ka da buri a ranka bukata bata biya ba duk sharuɗan ka ji daɗi sun cika amma Allah ya hana ka zaman lafiya ya hana ka kwanciyar hankali yana faruwa ko baya faruwa wa ta'amaluna ma la tudriku kullum kuna burin abinda Allah ba zai ba ku dama ku ji wurin ba kai Allah ka gafarta mana to shi yasa yake musu wa'azi yake cewa wa na masani'a la'allakum takhludu kaji ayoyin nan fa annabi hudu ne yake yi wa jama'a zamanin sa magana yayi kama da Najeriya mutai ko bai kama da Najeriya mutai ba lalle da za a kawo annabi hudu Najeriya da ya hadu da aiki me Allah ya ce a gaba alaram wa idha badashtum badashtum jabbarin annabi hudu ya ce ga wata matsala ku har yanzu ta gaba ga ku da busasshe zuciya da rashin imani da rashin tausayi wa iza badashtum duk wanda ya dan muku laifi in kun tashi masa uquba badashtum sai ku masa uquba jabbarin kuna kangararu marasa imani masu busashe zuciya kaji har yanzu wani hatsari na gaba yanzu ka lura da yadda Najeriya take kenan ko ba haka take ba duk wanda ya kuskura aka rutsa da shi to sai da Allah ya dishi wa iza badashtum badashtum jabbari in za ku yi damka sai ku yi damka kuna kangararu mutakabbirai duk al'ummar da ta zama manya an zara tausayi da imani daga cikin zuciyarsu suna ganin kowa ma za su iya kama wasu karya kowa ko akwai gaba ko ba gaba manyan ƙasa suna ga za su iya kamawa su kalla saboda mutum guda ɗaya ana jin haushin shi ko ɗan adawa ne titin gosu gada in ta karye ba za a gyara gada ba kuma ba za a kwalta a wurin ba wai yaya wai akwai wani guda ɗaya da ake jin haushi saboda haka mutanen ango sun rinka faɗawa rami kenan su fa ba laifin su ne. laifin wani mutum guda ɗaya ne in shi ba zai ce albarkacin su ba to ya za a ce su kuma laifinsu ya shafe su duk yana cikin wa iza badashtum badashtum jabbari ku kalli jihar Kano shekara takwas mai mai, kalmasasshiyar hula hana ta wutar lantarki sai da sama da kamfanoni guda biyu suka durkushe wai saboda me wai saboda akwai wani da ya taba shugaban ƙasa a Kano ya taba kai shi kurkuku saboda haka mutanen Kano miliyan goma duk sun shiga bala'i wa iza badashtum baɗashtun jabbari duk sanda ka ga a sanadiyar laifin mutum daya za a bi jama'a gaba daya musu ukuba to an shiga baɗashtun jabbari an shiga iza baɗashtun baɗashtun jabbari bala'i sai ya sauko a cikin ƙasar me ya kara faɗa gaba da rama fattaqullaha wa ya yace masu fattakullaha ku ji tsoron Allah wa ati'un ni kuma ku yi mun biyayya ku ji tsoron Allah ku yi mun biyayya na taɓa sanin a wata jiha wani ya fito takarar ciyaman na local gamman da ya fito ciyaman na local gamman gwamnan jiha ya kira shi ya ce kai ya ce ya ce ba za mu tsaye da kai ba ya ce amma da kai daidai ina tare da ku ina biyayya duk wahalar nan da ni aka sha ya ce kwarai da gaske duk wahalar nan da kai aka sha amma ka samu matsala ya ce me matsalar ya ce matarka babanta ba mu yake yi ba tunda <laughs> ka ji wai zo matsalar wai wai yanzu tun da matar shi in an ba shi ciyar mana lokacin gama in ya samu kudi zai sama wa matar ko mata ita kuma ta gina ta aika ubanta wani abu to ba a yi wa uban muguntar da ya kamata a mashi ba saboda haka bari tun daga nan a tare yadda uban ba ta hanyar da zai iya dan gurgura shi yasa shi ma yanzu bala'in ya shafi shi to da yake yana da wayo sai ya kulla dabara sai ya je sai ya kira wani abokin shi ya ce ka rubuta takarda kamar da sunana amma ba ni na rubuta ba kuma bana ciki cewa wane wane wane na saki mata ta saki uku ya karanta masa plan din da za a yi sai ya ce to ya amince haka za su yi sai wancan ya rubuta yana rubutawa kawai sai ya dauka ya je samu gwamna a fusace hankalinsa a tashe ya ce ranka ya dade mun shiga bala'i ya ce me yake faruwa ya ce wane ya saki matar shi saki uku to shi gwamnan ya sanya sakai da mutumin ya ce saki na ya ce saki uku ya ce to a kira shi sai a kira shi yanzu ya ce kai aka ce ka saki matar ka saki uku ya ce to ranka daɗe siyasa na ita kaɗai muka iya kuma ita kaɗai nake yi na abinci na yake tun da yanzu wannan matar za ta jawo min matsala kan harkar siyasar mai amfaninta saboda haka matsiya ce na ta san inda dare mata ni sai gwamna ya girgiza kai tun tsire dariya ce to lalle kana da hankali kana da hankali sau da ka zama sai eh, kana da hankali eh, kana da hankali zai ce to yanzu yadda za ka yi ba matsala za mu tsaye da kai to ka je ka dawo da ita mun fahimci ba za ta iya juya ka ba ashe kana da hankali tunaninka yana nan kan zaiti ka ji tun da ya sallami mata saki uku shi gwamnan ya ɗauka shi ne ya sallame ta kuma shi bai san hukuncin saki uku ba <laughs> Allah ka gafarta ba baɗashtun baɗashtun jabbari ce ƙulla ku ji tsoron Allah wa ati'un ni kuma ku yi mun biyayya to amma in kai ka karɓi wa'azi alhali ka zama babba Allah ne kawai so ka da alkhairi me faru a wannan lokacin alarama wattaqul ladhi amaddakum bima ta'lamun annabi hudu yace wattaqul ladhi amaddakum bima ta'lamun ku ji tsoron wannan wanda shi ya muku ni'ima ya baku duk wa'annan abubuwan da kuka sani duk wata ni'ima da kuke da ita wane ne ya baku Allah maɗaukin sarki shi ya baku lafiya shi ya baku karfi shi ya baku abinci wa'annan lambuna da kuke takama da su shine ya baku yace wa taqul ladzi amaddakum bima ta'lamun amaddakum bima za amaddakum bi an'amin wa banin yace amaddakum bi an'amin wa banin shine wanda ya ba an an'am dabbobi na ni'ima ga yanan kuna yin amfani da su shanu awaki raƙuma a ah? wa sannan shi ya ba ku me shi ya ba ku yaya wanda ya muku wannan ni'imar to ku kiyaye dokokinsa ku yi masa biyayya to ya haka ya rama wa jannatin wa uyun wa jannatin sannan ne wanda ya ba ku lambuna wa uyun da maremari na ruwa wannan duka wane ne muku wannan Allah maɗaukin sarki shi ne muku wannan shi ya ba ku lambuna lambu Allah kaɗai ya san amfaninsa banda Allah ba wanda ya san iya amfanin da lambu yake da shi mutane za su samu abin da za su ci dabbobi za su samu abin da za su ci tsuntsaye za su samu abin da za su ci a sanadiyar shuke-shuken za a samu iska mai kyau wacce za a shaka domin mutane ne ke fidda carbon dioxide su wa'annan shuke-shuke suke fidda oxygen wanda ake exchange da shi rayuwa take yin kyau duk inda shuke-shuke suke za ka samu ni'ima ta fi yawa a wurin na'am inni أخاف عليكم عذاب يوم عظيم يتي مسو إني للني أخاف عليكم ina je muku tsoron azaba yaumin azim azabar wani ne mai girma idan ba ku yi wa Allah madaukin sarki biyayya ba annabi hudu yana taya mutanensa wa'azi zaka ji wa'azin kaman ya shiga to amma wa'azin bai shiga ba ya kai alarama قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين ashe kun ji duk wa'azin nan da ake musu sun kasa kunne kamar suna ji ashe abin duk ya zama wa'azin mai bunsuru kun wa'azin mai bunsuru wai wasu ne babansu gashi da dabbobi amma baya zaka ga dukiya bai zaka abin ya dame su rannan sai suka ji wani malami yana wa'azi yana caji mutane ana kuka suka ce mu gayyato malamin ne ya zo kofar gidan mahaifinmu ya wa'azi watakila baba ya tuba ya fara fita zakka suka je suka gaya malam suka ce mu babban matsalar mu a duniya mahaifinmu ga dukiya Allah ya bashi amma bai zakka ka zo kai wa'azi kofar gidanmu ko Allah zai sa ya tuba malam ya ce ba matsala mu duk inda aikin alkhairi yake ai muke so a je ai aka zo aka gaya mahaifi za a yi bakon mai wa'azi zai wa'azi a kofar gida ya ce to wai yake a yi wa'azi a zo a yi aka zo aka haɗu malam ya rinka jan ayoyi da ke nuna hatsarin rashin ba da zakka marasa ba da zakka duk ya kai su wuta ana wa'azi yara sai suka ga babansu yana girgiza kai ya kura wa malamin ido ana wa'azi yana girgiza kai can sai suka ga dattijo ya fara hawaye kwalla ta zubo masa ido suka ce alhamdulillah wa'azi ya ratsa baba eh, sha Allah daga yanzu wannan matsalar kan ta riga ta wuce a gama wa'azi aka tashi suka je suka yi wa malami godiya da safe suka ce bari mu zo wajen dattijo mu je yaya wa'azi ya shiga suka zo aka gaisa suka ce kai baba je an yi wa'azi babu shakka ya ce yi an yi wa'azi suka ce ai baba mun fahimci wa'azin nan ya ratsa ka dan mun ga har kuka kake yi ya ce yi to gaskiyar magana ni ba wa'azi ne yasa ni kuka ba aka ce to me yasa ka kuka ala wa'azi ya ce da na kalli gemun malamin da yake wa'azin sai na tuno da wani bunsuruna da ya taba bata ya ce to ina tuno da wannan busurun nawa da ya bata ya ce da hannu manta ya ce da na tuna sai bakin cikin ya dawo mu na tuna asarar da na yi ta rashin busurun ya ce ba san da na fara kuka ba wa'azi ya shiga to ku kalli yadda yake musu wa'azi sun yi shiru kamar da gaske za su yi aiki amma suna bude baki mai suka ce ƙalu sai suka ce sawa'un alaina saurara ka ci mu duɗe ne a wajenmu a wa'asta ka yi wa'azi amlamta lam takun min alwa'izina ko baka zama cikin masu wa'azi ba da kai wa'azi da ka Allah ya sa ka yi mu duɗe ne a wurin mu babu matsala abinda muke kai dai ba mu bari kai ka ji girman kai ka ji taurin kan tsiya wai duk kalmomin nan da ya faɗa da ya kamata su ratsa su wai amma ala rama ka cikin suratu hudu ai sun yi magana mai kama da haka qalu ya hudu ma na bi bayyinati qalu ya hudu ma ji'tana bi bayyinatin wa ma nahnu bitariki alihatina an qawlika وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين قالوا سيسكت يا هود يا كيهود ma ji ta na bi bayyana ta mun fa babu wata hujja da ka zo mana da ita suka ce wa ma na hannu bi tariki alihatina an kaulika kuma mu ba mu zama masu barin alloli allolinmu saboda maganar ka ba wannan maganar da kai ba ta samu bar abin da muke yi suka ce kuma ma na hannu lakabi mu'mini mu ba masu imani da kai bane ba mu yadda da abin da ka faɗa kaga kararare kenan to shine maganar da suka maimaita a wannan sura qalu sawa'un alaina aw asta am lam takun min alwa'izina wai me yasa suka ce ba za su yi aiki da wa'azin ba in hadha illa khuluqul awwalin suka ce in haza wannan abin da muke ba wani abu bane illa khuluqul awwalin face addinin waɗanda suka gabace mu ne iyaye da kakanni muka tashi muka ga suna yi ai khuluqul awwalin anan dinul awwalin wato hujjar dan gargajiya duk inda yake kamar yadda muka ambata a jiya shine inna wajadna aba'ana kazalika yaf'aluna wannan ita ce tsohuwar hujja da tafi kowace hujja dadewa a duniya hujjar yan inna wajadna aba'ana sai ka ji mutum ya ce to iyaye da kakanni dai haka ake yi to me kake nufi kana nufin duk iyayen mu yan wuta ne a ah, to in su bi Allah bakan kan yan wuta ne yan wuta ne mana me Allah ya ce a gaba وما نحن بمعذبين suka ce wa ma nahnu bimu'azzabin mu ba waɗanda ake azabtarwa bane wannan maganar da kake faɗa shafa labari shuni ce ba mu imani da ita ba to ya kai a wannan lokaci Allah fakadzabuhu fa ahlaknahum yawa إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين الله ما دوكين سركي يتشي فكذبوه سيسك قريتا النبي هودو الله يتشي فأهلكناهم سيمك هلكت دسو dama mutanen annabi hudu su ne masu bin mutanen annabi nuhu daga jama'ar annabi nuhu jama'a da aka sake samu a duniya su ne jama'ar wa jama'ar annabi hudu Allah ya ce fa kazzabuhu sai suka kareta shi fa halakanahum Allah ya ce sai muka halakar da su yaya aka halakar da su Allah ya ce wa amma adun fa uhliku wa amma adun fa uhliku bi rihin sarsarin atiya sakaraha سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية الله يتي وأما عاد أما عدوا Allah ya ce fa uhliku bi rihin da iska aka halakar da su mutane ne karfafa daga abin da suke takama da shi akwai karfi a ciki karfafan mutane ne Allah ya yi su gingima gingima ya ba su karfi Allah ya ce fa uhliku bi rihin sai muka halakar da su da iska Allah ya ce sarsarin wata iska ce mai tsananin sanyi mai tsananin ƙara bala'i biyu take tafe da shi ga sanyi ga ƙara bala'i Allah ya ce kuma atiya wacce ta ƙetare iyaka wajen ƙarfi iska ce mai ƙarfin bala'i duk ƙarfin adai haka za ta yi kulikulin rakiya da shi ta yi sararin samaniya da shi a yi gunduwa gunduwa da shi a zubo da shi ƙasa in ji Allah maɗaukin sarki Allah ya ce wannan iska ha alaihim Allah ya hore ta a kansu saba a layalin dalare guda bakwai wa samaniyata ayyamin da yini yini guda takwas sati guda cif husuma Allah madaukin sarki ya ce a jere yayin da iskar ta kammala fataral qauma sai ga mutane fiha a cikin wannan gari sar'a ga suna a kwakwanci a gigirbe in inji Allah madaukin sarki Allah ya ce ka annahum a ajazu naklin kawiya kai ka ɗauka wasu gunduwa gunduwar dibino ne wasu kututturan dibino ne wanda aka girbe aka yi gunduwa gunduwa da su in ji Allah maɗaukakin sarki haka Allah ya mai da su gaba su kuna jin Allah in ya tashi turo irin wannan iska a Najeriya ba zai iya turo da ita ba wallahi zai iya turo da ita ai America an dan san musu kwanakin baya ko an tura masa wata iska bala'i sunanta Katarina Katarina da turanci kenan da larabci sunanta Dabbur ita ce wacce aka tura wa Adawa da larabci dabbur su kuma suka sa mata mai katarina sun ce tana da ƙarfi tana gudun bala'i juya wanda take yi juya wanda take yi tana tafiya da wani irin ƙarfi na velocity da ya fi 200 km per hour ƙarfin da take juyawa da shi mota za a cicibe ta a yi sararin samaniya da ita gada ba irin ta najeriya ba irin ta amerika wacce ka samu wadataccen rodi da wadataccen kwankere da wadataccen suminti idan wannan iskar ta zo ai idan ta zo ta samu wannan in ta kama sai ta yi rugurugu da gada ta ballata gada har bijimi ta dauka kun san iska ba ta cika dauka abin da ke dare ba ko to bijimi ma iska ta sun kuce shi katon bijimi da aka yi wuju wuju sai aka yi sama da shi amerika da kanta sai da ta yi magana ta ce ba ta taba jin labarin irin wannan iskar ba muka ce ba ku karanta qur'ani ne shi yasa ba ku ji ta ba mu mun ji ko Allah bai faɗa ba Allah ya ce ma ta zaru min shay'in ma ta zaru min shay'in atat alayhi illa ja'alat Allah ya ce iskar da ya tura wa adawa ba gada ko mota ba ma ta zaru min shay'in babu abinda take bari in ta ci karo da shi illa ji alatu karrame sai ta mai da shi kaman karmami ji Allah madaukakin sarki kaga su ba su karanta qur'ani ne mu da muka karanta qur'ani mun taba jin labarin ta ko mun taba ji ba an taba ta Allah ya ce fa kazzabuhu suka ta shi fa ahlaknahum sai muka halakar da su Allah ya ce inna fi zalika laaya lalle a cikin wannan akwai aya ga mai hankali al'aqilu man itabara bi ghairihi faman lam ya'tabir bi ghairihi itabara bihi ghairuhu mai hankali shine wanda ya shafa wa gemun sa ruwa sanadiyar ya ga dan uwansa ya kama da wuta Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce mai a gaba larama inna fi dhalika laaya wa ma kana wa ma kana aktharuhum Allah ya ce duk da haka wa ma kana aktharuhum mafiya yawan su ba su zama mummuna in ji Allah maɗaukakin sarki wa inna rabbaka wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim Allah ya ce wa inna rabbaka kuma lalle ubangijinka lahuwal azizu shine mabuwayi arrahim mai jin kai Allah ya gaya mana yadda aka gama da adawa wace al'umma ce ta biyo gaba alarama kazzabat samudul mursalin Allah ya ce kazzabar samudul mursali samudawa su ba sun kare ta manzanni me yasa aka ce sun kare ta manzanni saboda sun kare ta annabi su annabi salih kare ta manzo daya kare ta annabawa ne gaba daya su samudawa su larabawa ne su menene larabawa ne su samudawa annabin su ma balarabe ne annabin su annabi saleh balarabe ne su samudawa su ne mutanen hijir su ne mutanen wato mutanen hijir wato ita hijir wato wani gari ne wato da yake ainihin wato can wajen wato ƙasar sham to su samudawa a wannan garin da suka zauna aka halakar da su larabawa idan za su je kasuwanci sham sun saba bi ta garin saboda haka garin sananne ne ga larabawa da suka rayu da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam domin larabawa sukan je har yawon bude ido a wurin a irin wayannan wurare manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in kun shiga garin ku shiga da sauri ku fita kar bala'in da ya same su burbudinsa ya same ku in ji annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sannan a sunna in har zaka shiga irin waɗannan wuraren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka shiga kana kuka saboda tsoron Allah da daukan abin da yake faruwa aya saboda kar bala'in da ya samu mutanen kuma ya same ku to su waɗannan mutane waɗannan larabawa Allah madaukin sarki ya musu ni'ima da yawa amma duk da haka suka kisu su bi Allah suka kisu bauta wa Allah suka rinka bautar gumaka a sanadiyar wannan Allah madaukin sarki ya turo musu annabi Saleh shi yasa Allah ya ce kazzabat samudun mursali yaya aka yi alarama إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون الله يتي إذ قال لهم أخوهم صالح يا إن دعوانسو النبي yace da su ala tattaqun ba za ku ji tsoron Allah ba ba za ku kiyaye dokokin Allah ba irin kalmar da sauran annabawa suka faɗa me Allah ya ce a alarama inni lakum rasulun amin yace inni lalle ni lakum a gare ku rasulun manzo ne dan aika amin kuma wanda yake amintacce wanda ba zai ha'inci risalar da Allah ya turo shi da ita ba na'am fattaqullaha wa ati'un yace fattaqullaha ku ji tsoron Allah wa ati'un sannan kuma ni kuma ku mun biyayya wannan Allah yana nuna ma duk annabin da ya zo wannan shine sharan fage da yake yi wa al'ummarsa sai Allah ya ce mai a gaba وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين النبي صالح يقول وما أسألكم عليه من أجر آه بانا tambayar wata lada a wurinku saboda wa'azin da nake yi yace in ajariya lada ta bata wurin kowa illa ala rabbil alamin sai dai a wajen ubangijin talikai Allah maɗaukin sarki a wajen sa ne nake neman lada to me Allah ya ce a gaba larama na fi ma hahuna aminin wato ku saurara ashe saban Allah shi yake sa Allah ya janye wa al'umma ni'ima saban Allah shi yake sa Allah ya janye ni'ima daga al'umma in kuwa kuna cikin arziki kuna cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali al'umma ana ta hada-hada ana walwala kuka ga abubuwa sun canja ƙasa ta rikice ba zaman lafiya kowa cikin tsoro kowa cikin firgici wanda ake tsarewa a tsorace mai tsare shi shi ma me a tsorace kowa bai san inda ya nufa ba to alama ce da take nuna an tsokane Allah alama ce da take nuna an tsokane wa an tsokane fushin Allah saboda sabon Allah yana sa Allah ya janye ni'ima shi yasa ya ce a tutura kuna fi mahahuna aminin yanzu kuna saban Allah kuna bauta wani Allah kuma duk da haka kun ɗauka za a kyale ku a nan cikin zaman lafiya da kunciyar hankali bayan ba ku bi Allah ba kenan babu yadda za a ba ku bi Allah ba Allah ya ba ku cikin zaman lafiya da me da kunciyar hankali saboda haka ya zama wajibi ga manyanmu a wannan ƙasa su gane biyayya ga Allah ita ke kawo me ita ke kawo zaman lafiya ita ke kawo ni'ima idan yau kana ga baka da matsala gobe kana iya zama cikin masu matsala in yau akwai yan sanda da ke gadin ka gobe kana iya zama kana cikin wayanda ba a gadin matsalar za ta shafe ka ko ba za ta shafe ka ba za ta shafe ka ba zan manta ba ɗaya daga cikin matan shugabannin ƙasar najeriya lokacin tana first lady tana tana first lady ana mata jiniya iska duniya na hura ta shaidan yana mata guda komi na tafiya daidai form suka shirya lecture ta mata sai aka gayyato wani malami malamin aka gayyato shi ya zo ya yi wa'azi kawai daga zuwa malami wajen wa'azi sai fara wa'azi akan kara mata ya ce to jama'a kara mata sunna ne in an miki kishi ya ki haƙuri annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ta naka <laughs> ashe high excellency ta fusata first lady ba ta iya jira an tashi daga wa'azin ba ba ta iya jira ba ta tashi fu kamar duniya za ta tashi ta je ofishin shugabar foreman a headquarter ta foreman ta abuja ne aka bude mata ofis ta zauna tana ta huci ta ce aje a zo da malami aka ramaka Allah yana cikin lecture security suka ce kai dakata zo <laughs> aka yi gaba da aka ramaka Allah <laughs> sai gabata ana zuwa da shi gabanta ya ce an ce kina nema na ta ce kai ka wani irin malami ne yanzu kai duk darussan da ke duniyan nan ka rasa darasin da za ka yi magana kai sai kara mata ce kai ka wani irin kai to kai wani irin karatu kake da shi yanzu kai baka san me za ka yi wa'azi a kansa ba baka san me ke damun al'umma ba ka rasa me za ka taɓo wa ya sa ka wannan karambanin ya ce a ran ke daɗe maganar ƙara matar nan fa ba ni ne na ce a ƙara ba Allah ne ya faɗa a ƙara mata akwai ayoyi a cikin suratun nisa'i akwai ayoyi a suratun nur akwai a ahzabi akwai ta ce kai dakata dakata dakata bari in faɗa maka in baka fahimci karatun ba wayanzu ita ce malama ita ce me <clears throat> ita ce malama ta ce saurara ka ci ta ce ai a zamanin annabin ma da ka ji an ce a wuri mata hudu ta ce a lokacin mata ba su da sana'a ne tun da ba su da sana'a shi sa aka ce a wuri guda hudu yanzu mata sun waye sun ci gaba sun samu sana'a ya za a ce su riɗa riɗa guda hudu a karkashi ana ah, is outdated an wuce wannan tun da dadewa ta ji karin tsewa Allah shi yasa sanda ta zama bazawara na ji tausayinta na roki Allah ya bata miji don abin ya iso kanta ya iso abin sai da iso kanta karka kuskura kana da ni'ima ni'imar da Allah ya maka ta busa ka har ka ji cewa bari da ayoyin Allah ka ci karo wallahi Allah zai kauda ni'imar Allah zai mai in kuma Allah bai kauda maka da ni'imar bai baka da ita to bala'in ya wuce haka kana dan kasuwa kana samun kuɗi kana zina kasuwa na tafiya daidai to ina jin tsoro i am very sorry watakila a jahannama ba aji ɗaya Allah yake so ya kai ka ba aji bakwai yake so ya kai ka yanzu kwanaki wani dan kasuwa kawai iska duniya ta busa shi wai ce wai shi talaucin da ake fama da shi yanzu daɗi yake ji murna yake da mutane ke fama da talauci aka ce me yasa ya ce to shi mazinaci ne ko baya son ya zina da karuwa kar ya ɗauki cutar kanjamau shi da matan aure yake zina da me yake zina da matan aure ya ce to in ba ana talauci ba yaushe talauci zai matsa wa mata aure lamba har ta fito waje ya yi zina da ita ai sai ana talauci saboda haka shi wannan talaucin yana taimaka mashi domin yana warware masa matsalolin sa cikin sauki kaji karambani dan adam ya ba bashi ni'ima Allah sarkin hakuri. ni na san da kai ke kai mutane jahannama ranar a jahannama zai kwana amma da yake Allah sarkin hakuri ne ya bashi ko zai tuba Allah ya sa mu tuba gaba daya a tutura kuna fi ma hakuna amini. fi maza fi jannatin wa uyun fi jannatin a cikin lambuna wa uyun da mare na ruwa ku ci arzikin Allah kuma ku saba wa Allah ku dauka Allah zai ku cikin zaman lafiya Allah ba zai bar ku ba me ce a gaba rama wa zuru'in wa nakhlin tal'uha hadim yace ku gani da Allah ya muku wa zuru'in ga shuke shuke nan iri iri Allah ya baku wa nakhlin ga dabinai dal'uha wa'anda ƴaƴan dabinai din hadim sun nuna bula bula sai ku dama hijir suna daga inda suka fi ko ina dabino bula bulan dabino suke da shi masu zaki su ci dabinon Allah su saba wa Allah anya Allah zai basu da wuya Allah ya basu karka yadda kana cin arzikin Allah kana saba wa Allah za ka samu matsala Allah ka gafarta mana me Allah ya ce a gaba alarama watan hituna min aljibali buyutan farihin yace gashi Allah ya baku ilimi na technology watan hituna min aljibali buyutan duwar watsi kuke samu ku sassaka gidaje a wayannan duwar watsi din duwar watsi da su kuke gini saboda Allah ya baku ci gaba na technology watan hituna min aljibali buyutan farihin manya-manyan gidaje irin na alfahari kuna takama kuma ku ce ba za ku bi Allah ba kuma ku ce kuna so ku zauna lafiya anya zai yi kuwa ku ciki arzikin Allah ku yi amfani da ni'imar Allah kuma Allah ku butulce masa kuma ku ce kuna so ku zauna lafiya ba ku zama lafiya ɗaya daga cikin magabata yake cewa wallahi duk damu da na shiga abinda nake fara tunani laifin mene wa Allah me yake fara tunani laifin da yawa Allah ya ce idan ya saba wa Allah ya ce sai ya ga wata matsala ya haɗu da ita ya ce mafi karanci ɗabi'a matarsa ta canja ya shigo gida tamar abun tsiya in tamar abun tsiya sai ya gane ba laifinta ba ne ya taɓo Allah shi ya sa Allah ya sa ta fanɗari har ta masa abun da ta mashi sai ya koma ya ta istighfar ya gyara tsakaninsa da Allah da ya gyara sai ga matar ita ma ta yi lebur komi ya ci gaba da tafiya daidai abin da ake so duk sanda ka shiga damuwa to fara tunawa da Allah mene wa Allah wace dokarsa na karya wace dokarsa na saba ta ina zan gyaro da ka sulhunta da Allah matsalarka ta warware na'am fattaqullaha wa ati'un yace musu fattaqullaha ku ji tsoron Allah wa ati'un ni kuma ku mun da'a ku mun biyayya a matsayina na annabin Allah na'am wala أمر المسرفين wato ashe kun ga masu umarni guda biyu ne akwai masu umarni da alkhairi akwai masu umarni da me akwai masu umarni da sharri daidai lokacin da masu wa'azi ke kiran ka zuwa ga alkhairi in basa ba sai ka samu kana da abokai masu kiran ka zuwa ga sharri ko mace mai kiran ka zuwa ga sharri ko ubangida gida mai kiran ka zuwa ga sharri ko yaron gida mai kiran ka zuwa ga me zuwa ga sharri so wayannan forces guda biyu haka suke tafiya da ka yadda mai kiran ka zuwa ga shari ya samu nasara akan ka to ka gama lalacewa shi yasa kullum matsa inda za a tunatar da kai Allah idan kana zuwa inda za a tunatar da kai Allah to da wuya ka lalace gaba daya amma da ka je inda ba abin da ake tuna maka sai duniya to ka samu matsala ka samu me ka samu matsala kai da ka zauna da wanda kullun duniya kadai ke tuna maka kullun da an fara magana abin da zai ce masa kai ai wane ne wane ne ya tara kuɗi da kun fara magana ya ce waye waye ya sai gidan miliyan 300 Abuja da kun fara magana ya ce akwai ta sabon languruza ta fito labarin da ake bayarwa an ce ita air condition dinta ba ma sai ka kunna ba magana kawai za ka yi da ka ce air condition on sai ta fara sanyi kaga shi yanzu wannan shi <laughs> yau ka zauna da wannan kullum me za ka tuna duniya kwaɗayinta zai sa maka kullum abin da zai saka shine kare na abin da Allah ya maka ga wani na tafiya da kafa sai ka gagara garin wannan sai ka ga motar ka bata yi ba ga wata sabuwa ta yayi da ta shigo ita ya kamata a ce ka hau to shi ko burin dan adam bai karewa sai an kai ka zuwa ga halaka yace wala tuti'u amral musrifin kada ku bi umurnin masu wuce gona da iri masu israfi masu ta'addanci masu sabawa Allah madaukin sarki ne سواء na yufsidu na fil ardi wala yuslihun. ولا na yufsidu na fil ardi. waɗanda suke ɓanna a bayan ƙasa wala yuslihuna ba sa gyara duk lokacin da Allah ya daga ka ya baka daraja to yan shan miya da ke ƙarƙashin ka sai ka lura da su ka gane cikin su waye ne yake ɗora ka kan hanyar Allah wane ne kuma shi da ta'addanci yake cin abinci da an ce wane yayi kaza kaza kaza shi to ya ranka dai da kai ka kyale shi mu da zaka ba mu dama billahi lazi a sati uku mun gama da shi wannan dan ta'adda ne ko ba dan ta'adda bane ba ka zama babba ba a samu wayan na karkashin ka ba su kullum abin da za su yi maka ishara da shi irin wannan ne ai ranka ya dade wani a wuri kaza da kaza kaza ya faru da ya dauki mataki da aka yi kaza kaza sai kullum abin da zai baka strategy ne ya zaka kai ta'addanci ka cutar da wani to akwai irin wannan a zamanin annabi salih alaihi salam wani gurub ne na wasu 'yan ta'adda su tara da Allah ya ce wa kana fil madinati tis'atu rahdi wa kana fil madinati tis'atu rahdi yufsiduna fil ardi wa la yuslihun Allah ya ce wa kana fil madinati a garin Annabi Saleh akwai tis'atu rahdi wata kungiya ta mutane guda tara 'yan ta'adda yufsiduna fil ardi su banna ne aikin su a cikin ƙasa wala yuslihuna ba sa gyara to su ne wa'in da aka ce wala tudi'u amral musrifi allazina yufsiduna fil ardi wala yuslihun nan group na yan ta'adda su ne da suka plana din yadda za su kashe annabi salihu alaihi salam kuma saboda yan ta'adda ne sun shirya yadda za su yi kisan ba za a taba gane su suka yi kisan ba kun san akwai da professional killers ne sun san yadda za a kashe mutum amma ba za a gane mada ba ne sai a ɗauka it is accident nan professional killers kenan ana ɗaukar hayan su a basu kuɗi su je su kashe wani a biya su wai wani shi aikinsa shine a bashi kuɗi ya je kisan kai shi hanyar da yake cin abinci kenan wannan ya zai yi a lahira ko ba ruwansa da musulmi ne ko arne ko arne ka kashe bai jiba bai gani ba sai ka haɗu da bala'i a lahira arne bai jiba bai gani ba ko mai bautar wuta ne haka kawai ka je ka kashe shi musulunci bai saka ba musulunci bai mai ba bai saka ba ba wanda ya saka balle yana da addini watakila irin nashi addinin balle musulmi mai cewa la ilaha illallah ka zama sanadiyar mutuwa shi da zubar da jinin shi kai kuma aikin ka kenan an biya ka annabi ya ce duniya da abin da ke ciki su ruguje gaba daya ya fi sauki a wajen Allah akan a zubar da jinin mai imani kwana daya to akwai wanda bai san iya jinin musulmai da ya zubar ba ba abin da ya dame shi hanya abincinsa kenan ya ce wala tuɗi wa amral musrifin allazina yufsiduna fil ardi wa la yuslihun sai Allah ya ce mai gaba da rama qalu innama anta minal musahharin mu da bakin su kalu sai suka ce ma anta minal musahharin kai annabi salihu muna ganin fasihiri aka maka baka cikin hankalinka wannan sambatun da kake yayi kama da na tababbe ka ji bakar magana ya kai ma an أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن suka ce ma an ta kai ba kowa bane illa basharar misiru na face mutum da irinmu suka ce fati bi ayatin ka zo mana da aya wata alama wata mu'ujiza in kunta mina sadiki ne inda kana ciki masu gaskiya ya ce mu'ujiza kuke so in kawo muku suka ce eh ya ce wace irin mu'ujiza sai suka nuna masa wani dutse suka ce muna so ka sa wannan dutsen ya naƙuda ya haihu <laughs> dutse ya yi ne ya yi naƙuda in ya yi naƙuda ya yi me ya haihu ya ce me zai haihu dutse suka ce a don mun ga wani dutse ya ɓantaro ka sai a haihu shi ba za mu yadda ba sai suka dubi dabbar da ba su da ita a area su ita ce taguwa suka ce taguwa muke so ya haifa ya haifi me taguwa annabi sali ya shiru sai ga mala'ika jibril ya ce yi sallan nafila biyu ka roƙi Allah zai ansa maka ya sallan nafila ya roƙi Allah ya ce ya Allah mutane na sun ce in kana so su imani ga dutse ka sa ya haifi taguwa ya Allah ka ansa musu ko za su yi imani ya Allah Allah ya ji magana shi ashe Allah ya karba to me faru alarama قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم kamin su an kara sai ga taguwa dutse ya haihu ta fito daga cikin dutse tana fitowa yace ku imani suka ce ba za su yi ba yace to kun jika kanku aiki hazihi naqatun naqatullahi lahi wannan taguwa taguwa Allah ce daga yanzu ruwan da kuke sha to za ku yi timetable tare da ita laha shirbun ita tana da rabo da za ta sha wala kum shirbu yawmin ma'lum kuma kuna da rabo da ranar da za ku sha timetable za yi yau ita za ta sha ruwa in ta je za ta shanye ruwan rijiyar gaba daya ba mai ɗebo ruwa a cikin ku sai gobe gobe ba za ta je rijiya ba ku je ku sha ku ɗebi na jibi don jibi in ta zo za ta shanye ruwan duka ga yanzu kowa dole nemo drum kenan ko dole kowa ya nemo randa a samu inda za a tara ruwa mai rizabuwa ya rizabuwa sun jika wa kansu aiki ko ba su jika wa kansu aiki ba sai ya ce musu me wala tamassuha bisu'in fayakhudhukum adhabu yawmin ya yace wala ta masu tamassuha in kar ku kuskura ku shafi wannan taguwa da cutarwa in kuka taba ta kun azabu yawmin alim azim azaba ta wani ne mai girma za ta shafe ku domin ita ba ta da kaidi duk gonar da ta shiga za ta iya cin amfanin gona ba wanda ya sai taba ta ba ta da kaidi ba a sa mata ko ina ta ci arzikin Allah Allah ya ba ta dama ba dama a taba ta to da yake matsiyata ne ba su daddara ba me faru a ramma fa aqaruha fa asbahu nadimin Allah ya ce fa aqaruha sai suka soke ta wani matsiyaci a cikin su suka samu wanda shine kadarin gari duk garin ana jin ba kadari kamar shi shine wanda aka bashi mashi je soke wannan taguwa Allah ya ce mhm fa asbahu nadimina Allah bai bari sai suka wayi gari suna masu nadama kwana uku aka ce an ba su notice in kana da buhunan shinkafa cinye su kamin kwana uku in kana da katifa ita kwantawa kan ta har ta lotse kamin kwana uku in kana da gida kwance shi har ya tsufa in kana da riga ita sa ta har tsufa kamin kwana uku in kana da kuɗi kashe su kamin kwana uku in za ka je yawo tafi ka dawo kamin kwana uku an ba su notice kwana uku na cika duk za a gama da ku kwana uku tirka shi <laughs> تياكي على ربا فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك وإن ربك وإن ربك لهو العزيز الرحيم فأنا أكون نتكا on the dot فأخذهم العذاب Allah ya ce sai aka kama su da azaba tsawa aka sa mala'ika ya yi tsawa mala'ika guda aka sa da ya daka musu tsawa gaba ɗaya sai ga su a gugurfani sun zama gawawaki a wannan lokaci mala'ika kwara ɗaya tallintan Allah ya ce inna fi zalika la'aya akwai aya a cikin wannan wa ma kana aksaruhum mu'minin sai dai mafiya yawan mutane ba sa imani wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim lalle ubangijinka shine al'azizu mabuwayi al-rahimu mai jin kai walau annahum fa'alu ma yu'azuna walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbita wa idhan la'ataynahum min ladun أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما ختامه مسك, ختامه مسك وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون أسورارا أسورارا akwai كونجير تيلولي تا jimeta modern ماركت كونجير mai teloli su ma teloli suka ce sun ji labarin kwamitin marayu da ake ta neman gudunmawa da taimako saboda kwamitin marayu saboda haka teloli sun yi karo-karo sun ba da gudunmawa ta naira dubu goma sha daya da ɗari biyar da sittin da biyar so muna addu'a Allah ya saka musu da alkhairi ya sa wa ɗinkin da suke yi albarka ko muna musu wa'azi a daina karya alkawari wajen ɗinki kuma a daina gwada 'yan mata ana da su in za a musu ɗinki idan Allah ya kai mu gobe idan ba mu manta ba duk shekara yan agaji na wannan kungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna akan yi posting din su duka airport da ake da ita a Najeriya saboda aiki da ake cewa haji operation duk wanda za su je aikin haji a airport su kan ga yan agaji na kungiyar izala jami'an immigration da custom na airport airport duka sun ba da shaida sun gamsu 100 bisa 100 da yan agajin wannan kungiya domin suna yin aiki cikin natsuwa da kwarewa kuma da amana alhazawa suna da garanti duk alhajin da ya waiwa ya yi ga ɗan agajin izala kusa da shi hankalinsa a kwance ya san jakarsa ba gara ba zago za ta samu kyakkyawan tsaro har ya bar airport ya bar kam na alhazai duka airport na Najeriya ne ake turawa wannan aiki aiki ne babba da yake da muhimmanci kuma yake da tasiri tura su muke yi su je su zauna har sai alhazai sun gama tashi idan alhazai za su dawo a sake tura su su je su ta kwana a cikin sanyi har sai alhazai sun gama dawowa akwai bukata a ce mun dan saya musu garin kwaki da kuli da dan abin da ya saukaka a airport don su rika samu abin da za su dan sa a bakin salati in Allah ya kai mu gobe za mu nemi taimako na musamman a sanadiyar wannan duk wanda Allah ya bashi dama ya zo da sadaka da za mu sa saboda wannan asusu na 'yan agaji masu hajji operation yan agaji muna addu'a Allah ya ƙara wa rayuwarku albarka sun ba da rayuwarsu gaba ɗaya saboda Allah ba mai biyan su naira ɗaya ba su da albashi a wata ba boca da ake yi a biya su su yi cefanen gidansu su ɗauki nauyin iyalansu kuma su ba da rayuwarsu idan aikin addini ya taso 24 hours wallahi na san ɗan agajin da garuwa yake yi an san garuwa kwastomomin da yake kaiwa ruwa da daddare ke ɗiba musu ruwa da daddare tun bayan sallar isha zai rinka ɗiban ruwa ya je ya cika wa'yancan drum ɗinsu su biya shi ba zai daina ba sai wajen sallar asuba idan sallar asuba ta yi sallar asuba to a lokacin ne zai je gida ya kwanta zuwa gari ya waye in ya tashi ya karya yininsa ya ba Allah har rana ta faɗi aikin a izala zai har rana ta faɗi idan dare ya yi kuma ya ɗiban ruwa domin ya samu abin da zai ciyar da iyalansa saboda kishin wannan addini wa'annan bayan Allah banda Allah babu mai iya biyan su to amma wannan aiki da za su je saboda muhimmancin aikin za mu sa sadakar mu a cikin insha Allah ni ma in sa wa Allah ranma ka sa taka kai da mare kai ma ka zo da taka gobe Allah kai mu dauke maka ba Allah ta'ala ya samu dace ka bo tambayoyi kuma lokacin mu ya kure subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik